Gwamna Abdullahi Umar Gandujadi na kokarin ganin cewa an buɗe ayyukan jigilar fasinjoji na ƙasa da ƙasa a filin tashi da saukar jiragen saman Malam Aminu Kano da ma na filin jiragen saman Murtala Muhammad da ake ci gaba da aiki a kai don bunƙasa tattalin arzikin jihar Kano. Abubuwa biyu ne kacal suka kawo mu wannan guri. Na farko mu gode shugaban ƙasa saboda wannan bangare na tashar jirgin sama mai ɗaukar jirage daga ƙasashen waje. Shugaban ƙasa ya sa an sake gina wannan guri kuma mun zo domin mu roƙa a zo a biki. mataki na bude wannan guri sannan na biyu a yadda cewa jirage su shi koma zirga-zirga daga kasashen waje zuwa tashar jirgi ta kano domin wannan zai bunkasa cinikayya kuma dama mu cibiyar ciniki ce ta arewa da ma waɗansu kasashe na afirka ta yamma kuma mu ma mun faɗi irin taimako da muka yi a wannan airport kan irin taimako da shugaban ƙasa ya yi musamman ma da muka tattauna da jirgin nan na emirates wanda ya yadda ya dinga sauka a kano kuma gwamnatin tarayya ta yadda ya dinga sauka a kano ya kuma ba mu wasu ƙa'idoji na na gina wato babbar kofa irin ta zamani wanda aka sawa na'urori masu kula da tsaro da kuma irin wasu na'urori a cikin airport din duka wannan gwamnatin jihar Kano ta kashe muku dan kuɗaɗe an sa irin waɗannan na'urori wannan jirgi na Emirates har ya sa rana ma da zai fara zuwa amma saboda COVID-19 bai iya zuwa ba kuma jihar Kano duk da mun fi ko ina yawa a Najeriya kuma wannan ciwo na COVID-19 kun san ciwo ne wanda yake son inda yake akwai mutane da yawa amma duk da haka saboda yunkuri da muka yi sosai wajen ma'aikatanmu na kiwon lafiya da kuma bin ka'idoji waɗannan duka sun jawo cewa wannan ciwo ya yi ƙasa sosai da sosai a jihar Kano duk da yawan al'umma. Shi ma ministan sufurin jiragen saman Najeriya Hadi Rika ya bayyana cewa tattaunawa akan sake buɗe zirga-zirgar ƙasa da ƙasa a filin tashi da saukar jiragen saman Malam Aminu Kano da ma na ƙasa da ƙasa na Murtala Muhammad ya yi armashi. Mun tattauna kuma abin ya yi armashi. Lallai azimin mu dama mun sanya kamfanonin jiragen sama tilasta sun je Kano amma su ko mutanen nan Kano tilas sai sun tashi daga Kano daina cewa an tsangwame su a hilin jirgin Kano ko kastam ko wane ne sun tafi Abuja sun tafi Lagos domin waɗannan airline din in sun zo kamfanonin jiragen sama in ba passenger ba su zuwa sai aikin babban giwa magana ta biyu kuma za a bude filin jirgin Kano amma ba wai hurumin mu bane kadai mu yan ma'aikatar sufurin jiragen sama akwai ma'aikatar kasashen waje akwai ma'aikatar lahiya kwamiti na eh, annoba corona da sauransu game da batun bawa masu zuba jari daga ciki da wajen Najeriya daman shiga a dama da su wajen bunƙasa fannin sufurin jiragen saman Najeriya Najeriya. Malam Sirika ya ce. Mu a gwamnatin Muhammadu Buhari ba za mu rika da kayayyakin al'umma ba kamar yadda aka yi a baya da amma za mu iya bada su jingina a amfani da su a bunƙasa su sannan a dawo ma da wato al'umma su wato gwamnati. Saboda ka tashar jirgin Kano na cikin wanda za mu bada jingina. Sake buɗe zirga-zirgar jirgin saman ƙasa da ƙasa a Kano zai yi matukar tasiri ga tattalin arzikin Najeriya in ji Jamil Yunusa. Gaskiya sake buɗe shi zai yi matukar tasiri ga tattalin arzikin Najeriya saboda a kwanakin baya rufe shi sakamakon sakamakon covid-19 ya sa abubuwa da yawa sun danja baya da ah, yan kasashen waje masu shigowa Najeriya da kuma masu kasuwanci so da sake bude shi da za yi yanzu ba kankanin ci gaba bane duk kokarin ji ta bakin gwamnatin tarayyar Najeriya akan jinkiri da ake samu a aikin sake bude jigilar fasinjojin kasa da kasa a jihar Kano da ya sutura sai dai a baya gwamnatin Najeriya ta ce ta dauki matakin rufe zirga-zirgar jiragen saman waje ne domin dakile yaduwar annobar Corona coronavirus a kasar Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.